أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون وذروع

وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na litinin goma ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan shida a shekara ta 2017 miladiya a jiya idan ba a manta ba mun cike da ƙarshen aya ta hudu cikin wannan sura mai albarka suratu dukhan kuma in ba a manta ba muna magana ko muna karatu cikin kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da fir'auna da haka wanda yake bibiyan mu ya san cewa muna tafiya akan haka a yau za mu tashi farkon aya ta biyar? wanda dori ne akan abin da muka gina a karatunmu na jiya mai Allah ya ce kam كذلك وأورثناها قوما آخرين da يجي كم taraku da suka bari min jannatin na gonaki ko na lambuna wa uyunin da kuma mari-mari na ruwa mana fir'auna da mutanensa da suka fito suka biyo annabi musa da mutanensa a bayansu duk sun bar kayan more rayuwarsu da jin daɗinsu sun bar gonakinsu sun bar gulabe na ruwa wanda suke sha kuma suke shayar da dabbobinsu sun bar dukkanin wani abu da suka gina don su ji daɗin rayuwa a duniya Allah subhanahu wata'ala yana faɗar wannan don ya nuna mana irin takaicin abin da suka yi wa kansu da kansu na hasara ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ba su ni'ima ya ba su jin daɗi ya ba su tattalin arziki ya ba su kayan more rayuwa a madadin su tsaya su ci wannan ni'imar ta hanyar bauta wa Allah subhanahu ta'ala, su ji daɗi amma ba su yi hakan ba sai suka ɗauki hanya ta saba wa Allah da kuma ja'in ja da annabawansa wanda wannan yasa duk ni'imar da suka gina ko aka ba su, a ƙarshe sai ta tashi a banza a ƙarshe sai ba su ci moriyarta ba da haka ubangiji subhanahu ta'ala yana ba mu labari ne hakan dan ya nuna mana irin abin takaici da shi fir'auna da mutanensa suka jawo kansu da ka lafazin kam yana nuna da yawa bi ma'ana kasiran kam a larabci iri biyu ce akwai kam istifhamiyya akwai kuma kam alkhabariya kam istifhamiyya ita ce wacce ake amfani da ita wajen tambaya idan mutum ya sai wani abu zaka tambaye sai ka ce bi kamish ta haza nawa ka sai abu kaza kaga wannan tambaya ce amma kam anan ba tambaya ba bace ma'anarta shine kasiran da yawa taraku da suka bari min jannatin na gonaki da lambuna wa uyunin da mare-mari na ruwa malai ce jannat shine basatin ma'ana lambuna wa uyun mare-mari na ruwa ta jiri wanda suke gudana wa ni'matin sannan da dangin ni'imomi iri daban-daban muta'a kayan more rayuwa kanu fiha fakihina wanda suke jin daɗi a cikinsu. su wa zuru'in kai da shuke-shuke gonaki wa makamin karim da kuma wajajen zama na alfarma ai majalisin hasan wajen zama mai kyau kalmar jannat jam'i ne na jannatu jannatu shine lambu to kaga tunda an faɗi lambu kishiyar lambu kuma shine mai mazra'a mazra'a shine gona lambu inda ake shuka kayan marmari da kayan miya gona inda ake shuka kayan abinci to da haka fir'auna yana da kayan marmari ko yana da lambuna na noman rani sannan kuma yana da gonaki na noman damuna, to amma da wannan lambuna da wannan gonaki a ƙarshe Allah ya halakar da shi shi kuma ya basu a baya sai dai wasu su mora ba shi ba shine wa zuru zuru jam'i ne na zar zar abin da ake nufi a nan shine mazra'a a madadin a ce wa mazari'a sai aka ce wa zuru da shuke-shuke abin nufi da wajajen shuke-shuke gonaki kenan wa maqamin karim da kuma wajen zama na alfarma wajen zama na alfarma kamar fadarsa ta mulki kamar dukkanin wajen shakatawa waɗannan duk suna daga cikin maqam an gane ko maqam shine wajen zama ko wajen tsayuwa ko wajen hutawa ko wajen shakatawa shine malai ce majlisun hasan kyakkyawan wajen zama duk sun bari a baya wa na'ama sannan kuma ga ni'imomi muta'a kayan jin daɗi kanu fiha fakihina wanda sun kasance suna gwangwajewa a cikin su suna jin daɗi a cikin su suna shakatawa a cikin su ai na'imina suna shan ni'imar su sai Allah ya ce kazalika ai al'amru kazalika lafazin kazalika khabar mubtada ne ana kaddara masa mubtada mubtadan shine al'amru ai al'amru kazalika yadda ka ji dinnan haka abin ya faru ba ragi ba daɗi domin Allah da shi ya gudanar da al'amarin shi ke ba da labari shi kuma maganarsa gaskiya ce babu daɗin gishiri a ciki kuma babu ragewa kazalika ai amruhum ko al'amru kazalika yadda ka ji haka haka fir'auna ya ƙare da shi da mutanensa Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su shine mala yace kazalika khabaru mubtada kazalika ɗin nan khabar ne na mubtada mubtadan mahzuf taqdiruhu al'amru kazalika wa awrathnaha qauman akharina mu kuma muka gadar da wa'yancan kayan ni'ima da fir'auna ya bari da shi da mutanensa muka gadar da su kauman ga waɗansu mutane akarina na daban kauman akarina nan su ne banu isra'ilawa annabi musa da mutanensa kenan wannan ya nuna annabi musa da ya ƙetare rafi ko teku fir'auna ya shigo aka halakar da shi shi daga baya annabi musa ya dawo ya ci gaba da rayuwa a ƙasar misra an gane ko domin da suka dawo sai suka zo suka tarar da duk abin da mutanen fir'auna suka tafi suka bari su sai suka gaje shi shine kazalika wa awrathnaha qauman akharin a wata ayar kazalika wa awrathnaha Allah ce kazalika hakan nan wa awrathnaha muka gadar da waɗannan kayan jin daɗi da more rayuwa da fir'auna ya tafi ya bari bani isra'ila ga banu isra'ilawa da aka annabi Musa da mutanensa sun sake dawowa ƙasar Misra sai dai wasu malamai suka ce ba ci gaba suka yi da rayuwa a Misra ba daman fitar da suka yi daga Misra ba fita ce ta shiri ba fita ce ta tsoro a firgice to da haka sai suka dawo dan su zo su tattara kayan su kuma su sake fita ga baki daya wanda kuma hakan ya faru daga baya annabi Musa ya bar ƙasar Misra da shi da dukkanin sauran banu Isra'ilawa Allah ya musu umarni cewa su tafi ƙasar Sham su tafi Baitul Maqdis da haka Allah madaukakin sarki ya musu umarni da su tafi can ya tabbata cin hadisi Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Musa wahayi kan cewa idan zai fita daga ƙasar Misra to lallai ya je ya tona kabarin annabi Yusuf ya dauki gawarsa ya tafi da shi domin annabi Musa bai san hanya ba daga Misra zuwa Palestine to sai Allah ya ce ya dauki gawar annabi Yusuf ya tafi da ita ita wannan gawar matukar yana tare da ita ita za ta rinka nuna masa hanya to lokacin da annabi Musa ya dawo duk waɗanda suka san tarihi a lokacin sun mutu sai wata tsohuwa kwaya ɗaya ce kaɗai ta rage sai annabi Musa ya tambaye ta ya ce da Allah baiwar Allah kin san inda kabarin Yusuf yake ki nuna mana dan mu tone mu tafi da shi sai ta ce na sani amma ba zan nuna maka ba sai kai min alƙawari ɗaya ya ce menene alƙawarin ta ce alƙawarin shine ka roƙan min Allah in zama makociyarka a aljanna da haka annabi Musa ya mata wannan addu'a ita kuma ta je ta nuna masa inda kabarin annabi Yusuf yake ya tone kabarin ya dauki gawar ya tafi da ita to da haka wannan shine ma'anar kazalika wa awrasnaha bani isra'il dan haka muka gadar da abin da fir'auna ya bari da shi da jama'arsa ga banu isra'ilawa bayan sun dawo suka kwashe suka tafi da shi malai ce ai amwalahum ana nufin dukiyoyin fir'auna da shi da mutanansa qauman akharina ghayra jinsihim da aka ce qauman akarina ana nufin waɗanda ba fir'auna da mutanansa ba kila a wani kaulin an ce hum banu isra'ila sune banu isra'ilawa raja'u ila misra wanda sun dawo zuwa kasar misra ba da qatl fir'aun bayan an kashe fir'auna wa kila a wani kaulin an ce ghairahum ba banu isra'ilawa ake nufi ba da qauman akarina ala anna bani isra'ila safaru ila sham bisa ga ra'ayin malaman tafsirin da suka ce ai banu isra'ila da suka ketare kogi ba su dawo da baya da baya ba sun tafi ne kai tsaye zuwa ƙasar sham ƙaulin guda biyu na malaman tafsiri amma maganar da tafi inganci shine banu isra'ilawa su aka gadarwa da dukiyar fir'auna bayan an halakar da shi domin aya ta nuna cikin suratu shu'ara kadhalika wa awrathnaha bani isra'ila da Allah subhanahu wata'ala ya gadar musu da wannan to wannan gadar musu da Allah subhanahu wata'ala ya malamai suka ce alkawari ne da annabi Musa ya musu Allah ya cika musu domin farkon lokacin da aka aiko annabi Musa ya zo ya tarar da Fir'auna yana cin karansa ba babbaka yana yanyanka 'ya'yan banu Isra'ila yana gana musu azaba ai sun kawo annabi Musa kuka an gane ko suka ce qad uzina min qabli qalu suka ce ya Musa ya Musa uzina min qabli an ta'tiyana an fa ana cutar da mu tun kafin ka zo mana mana tun kan haife ka fir'auna yake mana abin da ya ga dama yake ta yanka mana yaya yake ta bautar da mu yake ta wulakanta mu wa min ba'di ma jita na gashi har yanzu an haife ka ka girma ka zo a matsayin annabi amma fir'auna bai daina abin da yake yi ba mana sama da shekara arba'in fir'auna yana musu gashin kuma yana gana musu azaba yana wulakanta su yana yanka musu ƴaƴa maza yana kyale musu ƴaƴa mata shine ubina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana sai annabi Musa ya ce musu me Ƙala sai annabi Musa ya ce da su asa rabbukum saura kirs ubangijinku ayyuhlika kum ya halakar da dan adawa ku shine fir'auna wa yastakhlifakum fil ardi ku kuma ya baku halifanci a ban kasa fayanzura kaifa ta'malun dan ga ku kuma me za ku aikata to kaga wannan kamar alkawari ne annabi Musa daman ya taba yi musu cewa zai faru kuma gashi ya faru kazalika wa awrasnaha bani isra'il ko wa awrasnaha qaumin akari a wani wajen sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana annabi Musa ya ce musu innal arda lillahi yurifuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin annabi Musa ya ce da su innal arda ku yi hakuri ƙasa dai lillahi ta'ala ce yurifuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin amma kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah to wannan duk yana daga cikin alƙawarin da annabi Musa ya taiwa mutanansa dan ya rarrashe su kuma gashi alƙawarin ya cika kazalika wa awrasnaha qauman akharin kazalika wa awrasnaha bani isra'il an gane ko to da ka sai Allah mi. ya ce me فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين الله يقول فما بكت عليهم السماء والأرض sama da ƙasa ba su yi wa fir'auna da mutanen sa kuka ba ma'ana ba wani abu da ya canja na duniya bayan an kashe fir'auna bayan an halakar da shi malamai suka ce wannan yana nuna duk yadda kake jin ka isa ta fuskar mulki Allah yana da ikon ya kawar da kai kuma duniya ba za ta canja ba sau da dama wani idan Allah ya masa wata ni'ima kila ko ta mulki kila ko ta ilimi kila ko ta kuɗi sai yake ganin duniyan nan ba za ta yi ba ma fa in babu shi wanda ba haka duniya take ba ita tsarin duniya ko da kai za ta tafi ko babu kai za ta tafi haka Allah ya shirya ta Zuwan ka bai ƙara mata komai ba tafiyarka ba za ta rage mata komai ba inda akwai wanda idan ya tafi duniya za ta tsaya cak to annabawa ne amma ko annabawa suka tafi duniya ba ta tsayawa da ka ita duniya gudun ya da kanin wani take yi in ba kai ba ni waje ko ka tsaya a yi mai kyau ko kar a yi mai kyau da kai ko babu kai ba abin da za a fasa da haka Allah ya ce fir'auna da mutanensa da muka halakar da su duk da dagawarsa duk ji da isarsa duk kurarinsa da yake ganin shi ya isa amma da muka halakar da shi sama ba ta kuka ba kasa ba ta kuka ba fama ba kad alaihim sama'u wal ard sama da kasa ba tai musu kuka ba to sai malamai suka ce shin wannan yana nuna sama tana kuka kenan kasa tana kuka kenan eh sama tana kuka kasa tana kuka sai dai ni bana jin kukanta kai ma baka ji kamar yadda sama tana tasbihi kasa tana tasbihi amma ba za ka ji ba ba zan ji ba sama tana magana ƙasa tana magana amma ba za ka ji ba ba zan ji ba sai in Allah ne ya gaya mana domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa yayi magana da sama yayi magana da ƙasa kuma sun amsa masa an gane ko inna ardan al-amanata inna aradan al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha hmm. fa abaina منها وأشفقن منها وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ثم استوى إلى السماء وهي دكان ثم استوى إلى السماء وهي دكان فقال لها

sama tana fahimta sama tana yin furici ubangiji subhanahu wataala a ayar farko yake cewa inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah yake mun yi holi mun tallata ga sammai da kassai da duwatsu cewa ga amanan muku karba amma fa a baina sai suka ki an yi ha su ɗauki wannan amanar wa ashfaqna minha suka tsoraci amanar wa hamala hal insanu sai dan adam ya ɗauka innahu kana zaluman jahula kaga Allah ya ce mun tallata amanar mu sama zaki karba tace a ya Allah bazan iya ba na tsorata kasa zaki karba bazan iya ba ina jin tsoro duwatsu za ku dauka ba za mu iya ba su tai mana nauyi to kaga wannan ya nuna cewa sama tana jin magana tana kuma iya amsa magana tana iya nuna ta yadda tana iya nuna taƙi a wata ayar Allah subhanahu wataala ya ce sun mastawa ila samai bayan Allah ya gama halittar ƙasa sai ya nufaci sama wa hiya dukhanun a lokacin sama hayaki ce fa qala laha sai ya ce da sama din walil ardi da ƙasa itiya tau'an aw karha ku bi umarni na ko kuna so ko ba kwa so qalata sai da saman da ƙasan suka ce da Allah ataina fa'i'in. mun zo maka muna masu maka da'a ya Allah ba mu isa muki ba a aya ta uku ubangiji madaukakin sarki yace tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai duka sune wa Allah tasbihi wal ardu da kasai bakwai duka sune wa Allah tasbihi wa man fihinna da duk abin da ke cikin su na halitta sai Allah yace walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku yan adam ne ba za ku iya fahimtar tasbihin sama ba ba za ku iya fahimtar tasbihin kasa ba da haka malamai suka ce wannan ayar da ire-irenta tana tabbatarwa da sauran halittu sandararru waɗanda ba ɗan adam ba ji ko magana ko amsawa ko yin magana ɗin Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da Imamul Bukhari ya rawaito yake cewa ni na san wani dutse a Makka kan a aiko ni idan na zo wucewa ta wajensa yana gaishe ni sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli dutsen Uhud a Madina yace Uhudu jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu Uhud dutse ne muna son sa yana son mu ashe kaga soyayya ba kawai ta dan adam bace dutse ma yana soyayya irin tasa magana ba kadai ta dan adam bace duwatsu suna magana irin tasu sai dai dan adam baya ji yanzu da Allah zai bude bakin masallacin nan ya kira sunanka zaka tsaya a guje ba zaka tsaya ba to da haka Allah ya rufe kunnuwan mu daga jin ire-iren waɗannan abubuwa saboda in mun ji za mu tsorata yanzu a ce zaka gifta ta wajen wani katotan dutse ce malam adu malam ibrahim ayin ka falla a guje kamo ka sai an yi sa'a kila kan akama ka ka kai kwanar duku da haka Allah subhanahu wataala bisa ga hikimarsa ya kulle kunnuwan mu ga jin ire-iren waɗannan abubuwa amma idan muna karanta Qur'ani Qur'ani zai rinka nuna mana suna faruwa sai mu sallama mu yi imani mu gaskata domin wanda ya gaya mana din baya ƙarya wanda ya gaya mana din me ikon ya sa su su magana din ne domin Allah ba abin da ya gagara ya sa shi ya magana ko abin da baya magana a duniya idan an je lahira Allah zai sa shi ya magana yanzu fatar jikin dan adam ka taba jin fatar jikinka ta ma magana fata magana hannunka ka taba jin yayi magana ba za ka ji yayi magana ba kafarka amma din an je lahira za su yi magana ubangiji yace al yawma naktimu ala afwahihim wa aidihim. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بأيديهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة الله مدعو في جنسة a cikin waɗannan ayoyi guda uku Allah ya nuna mana cewa akwai abubuwan da ba sa magana a duniya amma in an je lahira za su yi magana to menene abin wahala a wajen Allah babu wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah madaukakin sarki ce al yawma awunin al qiyama naktimu ala afwahihim za mu rufe bakin kafirai wa tukallimuna aydihim hannuwansu ne za su yi mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafuwansu kuma su yi mana shaida bima kanu yaksibuna da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya domin an bar baki ya yi magana a lahira to zai yi ƙoƙarin yin ƙarya da haka sai Allah ya rufe baki in ya so hannu ya magana kafa ta yi shaida a wata ayar Allah maɗaukin sarki ce yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun ranar da harasansu za su yi musu shaida da hannuwansu da kafafuwansu bisa ga dukkan abin da suka kasance suna aikatawa a ranar lahira a wata are yace hatta idza ma ja'uha kai har lokacin da za su zo filin tashin alkiyama shahida alaihim sam'uhum jinsu zai musu shaida wa absaruhum da ganinsu wa juluduhum har da fatar jikinsu bima kanu yaksibun da duk abin da suka kasance suna aikatawa a lokacin dan adam zai yi mamaki wa qalu sai ka ji kafirai suna cewa li juludihim ga fatin jikinsu lima shahidtum alaina dan me za ku yi mana irin wannan mummunan shaida qalu sai fatin jiki su ce da me jikin an taqana Allahu allazi an taqa kulla shay ai Allahn da ya ba komai ikon magana yau mu ma shi ya bamu baki dan ya fi fata yasa yake magana ita ba ta yi a'a dan haka Allah ya ga dama baki ya magana idan Allah ya ga dama ya rufe bakin ya ce wani waje ya magana a jikin ka yi zai yanzu idan ka in aka ce ido ya magana baki ya kurumce bakin sai ya tsaya idon sai ya magana ai ikon maganar ba daga bakin bane daga mai bakin ne shine Allah ذاك أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ألا ديها لتشيكو tun a karan farko ya bawa komai ikon magana tun a karan farko mu ma yaushe ya bamu. Bamu da damar mu ce ba za mu bi shi ba kuma ku sani gare shi za a mai da ku to da haka dai waɗannan ayoyi da ire-iren su da hadisai suna nuna mana cewa hatta sandararin abubuwa suna ji suna gani suna magana sai dai 'yan adam ba sa sanin irin maganar su kuma Allah ya toshe kunnuwan 'yan adam ne ga gabaran jin maganar su dan rahama a gare su domin idan Allah ya bar su suna magana to ba za mu zauna lafiya ba za mu tsorata za mu firgita zaman duniya ba zai mana daɗi ba al-imam ibn jarir tabari ya rawaito hadisi daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yake cewa ata rajulun ibnu abbas radiyallahu anhuma wani mutum ya zo wajen abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda fa sai ya ce ya abal abbas ya baban abbas domin abdullahi ɗan abbas yana da ɗa mai suna al abbas da haka ane masa alkunya da abul abbasi da haka wannan mutumin da ya kira abdullahi ɗan abbas da alkunyarsa sai ya ce a ra'aita qaulallahi ta'ala ba ni labari game da faɗin Allah maɗaukakin sarki Famabakat bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin da Allah ya ce sama ba ta yi wa fir'auna da mutanensa kuka ba lokacin da suka mutu haka ma ƙasa ba ta yi musu kuka ba wa ma kanu munzarin kuma ba a saurara musu ba lokacin da za a kifar da su kai tsaye Allah madaukakin sarki ya bada umarni aka nitsar da su a cikin ruwa sai wannan mutumin ya ce da Abdullahi dan Abbas fa hal tabki sama'u wal ardu ala ahad yo man sama da ƙasa sukan yi wa wani dan adam kuka ne qala sai abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace na'am kwarai kuwa akwai mutanen da in sun mutu sama ta ne musu kuka saboda takaicin su akwai mutanen da in sun mutu kasa ta ne musu kuka saboda takaicin mutuwarsu domin mutanen kwarai ne amma mutumin banza in ya mutu sama ba ta yi masa kuka kasa ba ta yi masa kuka domin daman madalla ake da an rabu da mugun iri madalla ake da an yadda kwallon mangwaro an huta da kuda to da haka abdullahi dan abu ce eh sama tana kuka kasa tana kuka ga waɗansu daga cikin mutane abdullahi dan abu yace innahu laysa ahadun min al khalaiqi yadda al'amarin yake babu wani daga cikin halittu illa walahu babun fis sama face yana da kofa a sama yanzu kowa daga cikin mu yana da kofa a sama sai dai baka santa ba minhu yanzilu rizquhu wa fihi yas'adu amaluhu daga wannan kofar Allah yake turo ma arzikin ka. sannan daga wannan kofar ce idan ka yi aikin alheri in ya tafi sama sai a bude sai ya shiga an gane ko domin dukkan wanda ya yi aikin alheri aikin sama yake tafiya ya je inda ake tara ayyukan bayi a aje maka shi a can shi yasa Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu ilaihi ga Allah yas'adul kalimu tayyibu da dan kalmomi suke hawa sama ma'ana idan sun tafi wajen Allah suke zuwa wal amalu salihu hakanan ayyuka na kwarai ya yarfa'uhu Allah yana daga su zuwa ga sama ya je adana wa bayansa can har sai sun mutu sai su je su tarar to wannan ga muminai kenan amma kafirai in sun yi aikin ba a bude musu kofar sama kuma ba a shiga musu da ayyuka saboda ayyuka munana ba sa shiga sama innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام Allah ya ce innal ladhina kadzabu bi ayatina lalle waɗanda suka karyata ayoyin mu wastakbaru anha suka yi musu girman kai la tufattahu lahum abwabus sama su ba a bude musu kofofin sama ma'ana idan sun yi aiki ba a buɗe ƙofa aikin ya shiga in ya tafi sama domin me domin aiki lalatacce baya hawa sama amma aiki na kwarai yana hawa sama kowane bawa na kwarai yana da ƙofa a sama in yi aikin kwarai ta can ake shigar masa da aikin nasa in kuma za a turo masa da arziki ta can ake aiko masa haka abdullahi dan abu zai faɗa sai ce fa idza matal mu'minu idan mumini ya mutu fa ugliqa babuhu minas sama sai a kulla wannan kofar tasa daga ta sama alladhi kana yas'adu fihi amaluhu wanda tanan aikin sa yake hawa zuwa sama wa yanzilu minhu rizquhu kuma tanan arzikin sa yake saukowa zuwa ƙasa fa faqadahu to a wannan lokaci da aka rufe kofar tunda mai aikin ya mutu shine mumini to sama sai ta hau takaici da bege na wannan aiki na alheri da ya saba zuwa mata na wannan mutumin kirki yanzu baya zuwa to shine baka alaihi sai sama ta masa kuka wa idza faqadahu musallahu min al-ardi sannan inda kake zama kai sallah ko karatun qur'ani a nan kasa a duniya shi ma in ka mutu yanzu ba wanda zai yi sallah a wajen to wajen takaicin yanzu ba a sallah a shi mai sallar ya mutu shi ma sai ya kuka da haka kenan kaga sama tana kuka ƙasa tana kuka amma ba kowa take wa kuka ba sai mutumin kwarai idan ya mutu da haka dai wannan ya tabbatar da cewa sama tana kuka ƙasa tana kuka to shin tunda sama tana kukan mutuwa kasa tana kukan mutuwa yana nufin halan ne ga 'yan adam su ma su yi kukan mutuwa a domin shari'ar sama da al'adar ta daban da ta ɗan adam sama tana sallah amma sallar mu ba irin ta ba sallar ta ba irin tamu bace ba sallar ta ba sujada ba ruku'u ba zaman tahiya an gane ko domin da sama tana sujada tana ruku'u ai da mun ji tana me tana girgizawa to amma mun yadda tana sujada walillahi yasjudu man fis samawati wa ma fil ardh السماوات والأرض طوعا وكوها وإليه يرجعون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيه ملاله عن اليمين والشمائل سجدا والسماء سجدا لله وهم داخلون to da haka dai dukkanin halittu kowa da irin tasbihinsa kullum kada alima salatahu wa tasbihahu kamar yadda Allah ya faɗa kowanne ya san yadda yake sallarsa ya san yadda yake tasbihinsa sallar sama ba irin sallar mutane ba tasbihin sama ba irin tasbihin mutane ba kowa da irin shari'ar da Allah ya ɗora shi kai. sama tana yin kuka idan mutumin kwarai ya mutu ƙasa tana yin kuka idan mutumin kwarai ya mutu amma wannan bai halatta mana mu kuma mai kukan kere ba abin da ya halatta mu gare mu idan mutum ya mutu a cikin mu wanda muke kyautata masa zato mutumin kirki sai dai mu zubar da kwalla amma ba za mu fitar da sauti mai masa kuka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya hana anniyaha kukan kere a yayin mutuwa ko a yayin wata musiba hadisin da Imam Ahmad da Imam Abu Dawud suka rawaito hadisin Ummu Atiya Ta ce bari annabi sallallahu alaihi wasallam min alhaliqa was-saliqa shaqa a wani hadisin annabi ce laisa minna man laqaba al wa shaqqa al wa da'a bi da'wal jahiliya baya daga cikin mu wanda yake irin waɗannan abubuwa na maguzanci a lokacin mutuwa ko a yayin musiba kuka marin jiki ya ga tufafi ya kushin fuska da sauransu da haka dai sama tana kuka amma baya halatta cewa mu kuma mu yi kuka da haka Allah ya ce fa ma bakat alaihi musama'u wal ardu fir'auna da mutanensa sama ba ta yi musu kuka ba domin ba su cika sharaɗin da sama za ta yi musu kuka ba sharaɗin da zai sa sama ta maka kuka shine ka zama mutumin kwarai su ka ba mutanen kwarai bane ba malai ce majazin an adamil iktirafi bi halakihim wannan kalmar fa ma bakat alaihim as wal ardu bisa ga malamai masu tawili sukan ce majazi ne wanda mun san cewa malam sau da dama Allah ya ji kansa da rahama a littafin sa na Azhan ila ma'anil qur'an a tafsiri yakan yi tawili kalmar albuka'u kuka su masu tawili suna ganin cewa ba zai yiwu ba a ce sama te kuka da haka majazi ne an gane ko magana akan majazi magana ce mai zurfi a fagen ilimi ba dole bane idan muka baje ta anan da yawa daga ciki su fahimci ina muka dosa ma tukuna da haka sai nake ganin ba sai nayi dogon bayani akan ta ba amma dai a takaicen takaicewa abinda ake nufi da majazi shine a ɗauki kalma ai amfani da ita a wajen da ba nata ba kamar sama an ce tana kuka to waɗansu suna ganin kalmar kuka da aka jingina wa sama ba ɗabi'arta ba ce ba zai yi sama ta kuka ba domin su abin da suke ganin kuka shine ido ya zubar da hawaye to ita kuma sama ina take da ido ballanta za ta zubar da hawaye da aka jingina mata kuka majazi ne an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yace eh, fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda واسأل القرية التي كنا فيها kaga anan a kissar annabi Musa da Khidir alaihi salam Allah ya ce sun shiga wani gari sai suka tarar da wata katanga ta yi nufin za ta faɗi to jingina kalmar al'irada yuridu an yanqadda suka ce wannan majazi ne ya za a ce katanga tana da irada irada nufi wannan na ɗan adam ne da haka kenan an yi amfani da kalma ba a mahallinta ba wannan shi ake kira da majazi a yi amfani da kalma fi gairi ma'anaha alhaƙiƙi a wajen da ba asalinta ba kamar yadda Allah ya faɗa a kissar annabi Yusuf was'alil qaryata lati kunna fiha ku tambayi ƙauyen da muke ciki to ya za a tambayi ƙauye ƙauye yana magana ne sai suka ce nan ma majazi ne an yi amfani da kalma ba a inda ya dace ba to haka nan da aka ce fama bakat alaihimu sama sama ba ta yi kuka ba yau daman sama za ta yi kuka da haka majazi ne an yi amfani da kalma ba inda ta dace ba to amma shin wannan majazin da waɗansu malamai suke cewa haka haka haka da gasken ne akwai shi a ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce duk ƙur'ani gaskiya ne gaskiya ku ne duk inda aka faɗi magana haka take ya za a yi a ɗauko kalma a faɗe ta a inda ba haka take ba ya zama wasa da aka suka ce qur'ani babu majazi kuma waɗanda suke ƙoƙarin su ce akwai majazi a qur'ani ma'ana akwai kalmomin da aka yi amfani da su ba a mahallin ba abin da suke so su kai gare shi shine tawilin sifofin Allah idan Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim sai su ce qudratullahi fawqa aydihim su ce ai ba zai yi ba a jingina wa Allah hannu hannu ga Allah majazi ne an gane ko kamar idan aka ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su suna son su sai su ce ya zai Allah yayi so ai so dabi'a ce ta dan adam sai dai a ce yufibuhum wa yuhibbunahu Allah yana ba su lada su kuma suna son sa domin shi Allah ba zai yi yayi so ba domin su a wajen su soyayya sai a zuciya da haka shi ko Allah in an ce yana soyayya kamar kaga an sifanta shi da zuciya wanda zuciya kuma halitta ce daga cikin halittu na bayi da haka suka ce mustahili ne fi haqqillahi ta'ala an yuhibba kamar in aka ce yaghdab غضب الله alaihim Allah ya fushi da su sai su ce a yu'aqibuhum zai musu hukuba saboda gadabu suka ce shine zuciya ta kumbura jini ya hau bugawar zuciya ya karu wannan shi ke haifar da fushi to in an ce Allah ya yi fushi kamar an kwatanta shi da zuciya da kuma bugawar jini to kuma wannan kaga duk abubuwa ne na tawili da kaucewa gaskiya da kaza da kaza da kaza da son zuciya shi yasa da yawa daga cikin malamai muhaqqiqun masu tantance zance a babin tafsiri suka ce majazi ma asali baya daga cikin mabahisul lugal arabiya asali a larabci babu majazi asali majazi an aro shi ne daga yaren yunan yunanawa suke da majazi amma larabawa asali su basu san me majazi ba duk abin da suka faɗa haka suke nufi sai dai gwargwadon fahimtar su gwargwadon yaran su duk ɗan yaren ya sani kuma za ka samu kowane yare yana da irin waɗannan kalmomin a faɗi kalma ɗan yaren ya san me ake nufi ba wai lafazin ake nufi ba akwai wata ma'ana da su masu yaren in sun faɗa suke nufi yanzu misali bari in baku misali a hausa idan bahaushe ya ce wane ya faɗa kwata me yake nufi ya talauce ba yana nufin ya tsunduma cikin ruwan kwata ba yanzu duk bahaushe in ka ce wane ya faɗa kwata baya buƙatar kai masa sharhi idan bahaushe ya ce na ga wata shegiyar yarinya me yake nufi kyakkyawa ba wai mara uba ba to da haka irin wannan sananne ne a wajen ma'abuta yare da haka a larabci akwai ire-iren waɗannan kalma in an faɗe su su larabawa sun san me ake nufi da su ba sa buƙatar kai musu wani sharhi ballanta ka ce ai aro kalma akai aka kai ta wajen da ba nata ba asali nan ne wajenta amma manufar da suke amfani da ita su suka san kayan su to da haka shi Allah duk inda ya faɗi magana a Qur'ani haka yake nufi kar kai masa fassarar baki da baki a'a ka nemi fassara daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin shi yake fassara Qur'ani lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce lahi fawqa aidihim annabi da sahabbai ba su nemi wani bayani ba sun fahimci me ake nufi an gane ko kuma lahi fawqa aidihim ta tabbatar da cewa Allah yana da hannu amma bisa ga ka'idar laysa kamislihi shay ba wanda ya kama da shi dan ya tabbatarwa da kansa hannu baya nuna hannu irin nawa ko naka ko na wani daga cikin halittu domin ko mu ijunan mu bayi muna da hannu amma na wani daban da na wani na wani daban da na wani wani hannunsa yan yatsunsa biyar ne wani yan yatsunsa hudu ne wani yan yatsunsa ma shida ne har da ƙari tindo wani ɗan yatsunsa zogaye wani ɗan yatsunsa gajajjeru ko ba haka ba wani hannun nasa daidai da daidai wani ɗaya ya fi ɗaya amma duk sunansu me hannu mutum yana da hannu biri yana da hannu kwano yana da hannu turmi yana da hannu duk sunansu hannu amma na kowa daban to ballantana kuma na Allah ba yadda za a yi mahalicci ya kama da bayansa cikin komai domin ta'ala Allahu uluwas zati wa uluwas sifa ubangiji madaukaki ne daukaka ta sifa daukaka ta zati subhanahu ta'ala to da dai kalmar majazi malam ya bi hanya ce ta tawili Allah ya ji kansa da rahama da yawa daga cikin malamai sukan yi tawili kuma akan ba su uzuri na yanayin da suka tashi a ciki na yanayin da suka rayu a ciki yau ba ka da madogara ta fuskar sunna sama da manya-manyan malaman musulunci irin su hafiz ibn hajar irin su imamun nawawi waɗannan dukkaninsu jigo ne a tafiyar sunna sunna ma ba ta cika sai da su domin sai da aikin da suka yi wa sunna aka fahimci sunna irin sharhin da ibn hajar yawa sahih al-bukhari fathul bari wanda malamai suke masa kirari da la hijrata ba'da al-fatih amma tare da haka idan kana karanta fathul bari zaka yi ta cin karo da inda ibn hajar ya tawili kaza sai ce ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi uzurin da ake ba su shine sun rayu ne a lokacin da kasuwar tawilin take ce, a lokacin da su masu tawilin masu ake gani su ne tsantsar ahlus sunna wal jama'a su ne asha'ira da maturidiyya domin a lokacin akwai fitinar khawarij akwai fitinar mu'tazilawa akwai fitinar murji'a da haka ‘yan gwanda-gwanda su ne mu'tazila su ne sha'ira da kuma maturidiya su ake kira ahli sunna wal jama'a lokacin tare da cewa suna da abubuwa da yawa da ya saba wa abin da sahabbai suke a kai da tabi'ai alkamalu lilla, cika ta Allah ce Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama da haka dai sama tana kuka ga afar daga bakin Abdullahi dan Abbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da fahimtar alqur'ani ya masa addu'a sau biyu Allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassara qur'ani shi da kansa ya fassara cewa sama tana kuka kuma ga yadda kukan nata yake kasancewa idan abu ya faru sama tana kuka me ke faruwa shine kaza da kaza da kaza da aka magana cewa majazi da aka jingina wa sama kuka cewa ba kukan bane wannan duk bai taso ba ga wanda yake so ya faɗaɗa bincike game da sha'anin majazi cikin ɗaliban ilimi ya nemi littafin man'u jawazil majaz fil mu'abbadi fil munazzali lit'abudi wal ijaz na Allama shankaiti yayi littafi ya faɗaɗa bayani kwarai da gaske dan gani da menene ma majazin ana samu ko ba a samu me illar cewa akwai majazi a Qur'ani da sauransu sunan littafin man'u jawazil majaz hana samuwar majazi fil munazzal cikin abin saukarwa litta'abbudi wal ijaz dan bautar Allah da kuma mu'ujizanci shine alqur'ani mai girma Allah ya sa mu gane fama bakat alaihimus sama'u wama kanu munzarin da dai sama ba ta musu kuka ba wal ardu da ƙasa wa ma kanu munzari da haka mala yace abin da yasa aka ce sama ba ta musu kuka ba kawai ana so a nuna maka cewa da suka mutu ba wani damuwa da aka shiga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu da ya ragu da shi sannan hatta mutanen da suke rayuwa da fir'auna da fir'auna ya mutu ba su takaici ba bal ma murna suka rinkai domin ya daɗe yana gana musu azaba to wannan yake nuna maka illar ka rayu kana cutar da bayan Allah in ka mutu ba za a yi takaici ba Allah Allah ma za a yi ka mutu to ka mutumin da mutane suke Allah Allah ya mutu kai ka san cewa ba sa son sa ba sa kaunarsa to kuma yadda mutum ya kasance a wajen bayan Allah a duniya wannan na nuna haka yake har a wajen Allah a lahira domin shaidar da ka samu a duniya akan ta Allah yake gina maka hukunci a lahira wata rana kamar yadda Imam Muslim ya rawaito hadisi Umar dan Khattab ya ce muna zaune tare da Annabi sai ga wani wata gawa an wuce da ita sai Annabi ya ce wajabat ana nan ana nan sai wata eh, sahabbai suka yaban kirki kai suka faɗi alheri game da wannan gawa sai Annabi ya ce wajabat ana nan ana nan ba a tashi ba sai ga wata gawar an zo wucewa da ita nan kuma sahabbai suka faɗi munanan kalma game da wannan mataccen nan ma annabi ya ce wajabat sai sayyidina Umar dan Khattab ya ce bi abi anta wa ummi fansa ta gare ka da mahaifina da mahaifiyata ya ma'aikin Allah gawa biyu sun wuce ta gabanka ɗaya an yabe ta kace wajabat ɗaya an soke ta kace wajabat wai kalmar wajabat din me take nufi sai ce na farkon da kuka yabe shi na ce wajabat ina nufin wajabat lahul jannatu dan aljanna ne domin kun yi masa shaida ta gari nabiyin da aka wuce kuka faɗi munanan kalmomi a kansa da na ce wajabat ina nufin wajabat lahun naru wuta ta tabbata a gare shi sai manzo Allah ya ce antum shuhada'ullahi ala ardihi ku musulmin kwarai ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa duk mutumin da kuka yaba a wajen Allah ma yabo ne duk mutumin da kuka zarga a wajen Allah ma zargi ne shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ya ce ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabihun duk abin da musulmin kwarai suka ce wannan madalla da shi to ko a wajen Allah madalla ne duk abin da musulmin kwarai suka ce tir da abu kaza to ko a wajen Allah ma tir ne da haka yi kokari ba wai dan mutane ba ka zauna da mutane lafiya dan ka samu kyakkyawan yabo dan Allah ma ya yabe ka ka guji zama da mutane mummunan zama kar su maka mummunan shaida domin in sun maka mummunan shaida ko a wajen Allah kai mummuna ne Allah ya tsare mu da haka fir'auna da mutanensa sun samu mummunar shaida mutane sun yi ta murna bayan mutuwar fir'auna kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke musu abin cutarwa kuma Allah subhanahu wata'ala da halittunsa baki ɗaya ba su yi takaici na mutuwar fir'auna ba fama bakat alaihim sama'u wal ard haka mala yace kalmar bakat anan majazi ne abin da ake nufi ba a damu da mutuwarsu ba ba a shiga wani halin takaici ba dan sun mutu wali itidadu bi wujudihim kamar yadda kuma samuwar su bata amfana komai ba a duniya ka qaulihim kamar fadin su da suke cewa bakat alaihi sama'u sama taiwa wani kuka ma'ana an shiga damuwa sakamakon rashin sa wa kasafa li mahalikihi ash-shamsu ko a ce rana ta yi zazzabi saboda mutuwar wane ba wai ana nufin ranar ta yi zazzabin ba ana nufin dai an shiga damuwa saboda mutuwarsa bi khilafil mu'minina sabanin mu'minai yabka alaihim mautu yubka alaihim bi mauti yabka alaihim bi mautihim musallahu sabanin wanda idan suka mutu wajen sallar su yakan yi musu kuka saboda sun mutu min al-ardi na ƙasa wa mas'adu amalihim min as-sama' kamar yadda kuma wajen hawan ayyukansu zuwa sama shi ma yakan yi kuka kama ruya fil akhbari kamar yadda hakan ya zo a cikin hadisai Allah ya ce wa ma kanu munzarina da dai fir'auna da mutanensa ba su kasance ababan a jinkirtawa ba ai mu'akhkharina tauba ababan jinkirta musu dan a ba su damar su tuba ba ba ai musu haka ba domin sun yi yunkurin su tuba din kamar yadda bayani ya gabata a darasin jiya amma Allah bai ba su dama din ba sai Allah ya ce ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ما ثم ذكر تعالى ما فعل ببني إسرائيل بعد ما هلك فرعون sai ubangiji zai faɗi yadda yawa banu isra'ilawa bayan ya halakar da fir'auna tasliyatan li mu'mini hadhihi al-umma ubangiji zai faɗi haka ne dan ya rarrashi mu'minai na wannan al'umma fa qala madaukakin sarki yace wa laqad haqiqa najjayna bani isra'ila mun tsiratar da banu isra'ilawa min al muhin daga azabar wulakanci da fir'auna ya ta gana musu taya muka tsiratar da su ta hanyar halakar da shi domin ba dan ya mutu ba da bai daine musu wannan azabar ba anan Allah ya ce azabul muhin azabar wulakanci amma bai faɗi wace azaba ba ce azabar wulakanci amma a wasu wajaje a Qur'ani ubangiji subhanahu wataala ya faɗa kamar faɗin Allah wa iz najjaynakum min ali fir'auna wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abnaakum hmm. yudhabbihuna abnaakum wa وإذ أنجيناكم من آل فرعون وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون يقتلون يقتلون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي itace ya sumu na kumsu al’azab ya zabbi huna abu na wa ya suka nisa akub wa fi zalikun bala’un mai rabbi kuma a wata ayar yi ƙattilo na abu wa ya suka nisa akub wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a wata ayar yasumunakum su al'azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim da haka wannan ita ce al'azabul muhin azabar wulakanci da fir'auna ya taiwa banin isra'ila yana kashe 'ya'yansu maza yana kyale 'ya'yansu mata duk 'ya'ya maza in an haifa sai ya sa a yanka su a wani kaulin malaman tafsiri suka ce saboda bokayensa ne suka bashi labari cewa za a haifi wani yaro cikin banu Isra'il wannan yaron shi zai zo ya masa juyin mulki shi zai kwace masa mulki shine annabi Musa to tun daga nan ku sai ya ce duk lokacin da aka haifi da a cikin banu Isra'ila namiji a yanka shi da aka haka ya ta yanka ‘ya'yansu ya ta yanka ‘ya'yansu amma ‘ya'ya mata ba a yi musu komai saboda bokayen ba su ce masa mulkinsa zai kare ta hanyar ‘ya'ya mata ba waɗansu malaman suka ce babu wani abu da ya tabbata na kissa ko na hadisi ko na wani asar tabbatacce kan cewa bokaye suka ba wa fir'auna wannan shawara a'a kawai giyar mulki ce ta motsa masa da zalunci kamar yadda qur'ani ya nuna inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala alaha shi'an يستضعف طائفة يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين الله يتي إن فرعون ألا في الأرض للي فرعون يا شاجيا ملكي أبان قصا وجعل أهلها شيئا يررب كم متاننسا yastadifu ta'ifatan minhum waɗansu yana cutar da su ya mai da su ƴaƴan bora a mulkinsa baya musu aikin more rayuwa gina ƙasa baya ɗaukar su aiki baya musu komai yabi wannan ka'idar da waɗansu masu mulki sukan gina wanda suna ganin tana taimaka musu wajen su yi dogon zango a mulki ka'idar farrik tasud divide and rule da haka in dai wai kabar talakawa suna cikin kwanciyar hankali kansu ya haɗu to ba za su barka kai kuma ka zauna lafiya ba da haka wasu daga cikin masu mulki suna ganin dole ne idan ana mulki ana so mulki ya dore to mai mulki sai ya kirkiri wani fitina wani fada dan ya shagaltar da wasu bangare can ai ta yaki a wajen su in ya so shi sai ya ta mulkin sa fir'auna shi ya fara kawo wannan ka'ida a duniya shine ka'idar divide and rule farrik tasud to da haka fir'auna sai ya kunna wa banu isra'ila wutar fada da bala'i da tashin hankali yasa ana ta yanka 'ya'yansu wannan kadai ya ishe su takaici a madadin su zo su nemi ai musu titi su a kyale su ma su rayu shi yake gaban su a madadin su ce a kawo musu wutar lantarki a madadin a ce su ba a ba su damar su fitar da yan takara su ma su samu wakilai a majalisar mulki duk ba wannan yake so ba a shagaltar da su da fitina da kashe-kashe da tashin hankali da haka Allah ya ce wannan shine dalilin da yasa yake ta yanka ƴaƴansu kaga ba magana cewa wasu bokaye ne suka bashi labari ba waɗansu malaman tafsiri sun ce babu magana bokanci kwata kwata wannan ayar ta nuna dalilin da yasa fir'auna yake yanka ƴaƴan banu isra'il yastad'ifu da'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin to da haka ubangiji subhanahu wataala zai gaya mana wannan abin da wa banu isra'ilawa na kwato musu yanci daga hannun fir'auna hikimar hakan shine dan Allah ya rarrashe mu mu ma idan muka samu kanmu a yanayi irin wanda banu Isra'ila suka samu a mulkin Fir'auna to mu yi haƙuri mu ma Allah zai fitar da mu mu koma ga Allah mu ma zai tseratar da mu Allah da ya kwaci banu Isra'ila daga hannun Fir'auna yana da ikon ya kwaci kowace al'umma daga hannun azzalumin shugaba idan ya danne mata haƙƙi domin ba wani azzalumin shugaba da za a sake maimaita a duniya irin Fir'auna ba za a sake ba to da haka duk mulkin fir'auna da duk kama karyansa yau ya zama tarihi a duniya da haka babu wani wanda zai zo ya cuci wata al'umma Allah ya kyale shi Allah baya kyale ai ta cutan bayansa shine Allah yake wala qad najjayna bani isra'ila min al'azab muhin hakika mun tsiratar da banu isra'ilawa daga azabar wulakanci malike qatlul abna'i wastiqdamun nisa shine kashe yaya maza da fir'auna yake ta musu da kuma sanya yayan su mata aikin wahala a mulkin fir'auna ne mata suka fara aikin wahala mace ta ɗauki kankare mace ta je gona mace ta yi kaza mace ta yi kaza fir'auna ya fara sa mata suke yin wannan dan danne musu haƙƙi da cutar da su Allah ya ce min fir'auna muna nufin daga fir'auna an gane ko shine mala yace badalu qila badalun min azabi wannan badal ne na azabul muhin azabul muhin ana nufin min fir'auna kamar shi kansa fir'auna ma shine azabul muhin bi taqdiril bi taqdiri mudaf da taqdirin mudaf ai min azabihi daga azaba shi fir'auna wa qila a wani kaulin an ce halun min al azab hali ne na azaba ma'ana mun tseratar da su daga azabar wulakanci halin mulkin fir'auna domin a lokacin mulkin fir'auna sun rayu cikin azaba innahu lallai shi fir'auna kana ya kasance aliyan mai dagawa mai girman kai mai ji da isa wanda ya sha giyar mulki minal musulfi na cikin mabarnata cikin kafirai Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta lokaci ya cin mana kuma na san akwai tambayoyi da za a amsa da haka za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu gobe wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, sai tambayoyi insha Allah tambaya ta farko assalamu alaikum malam malam na son kamar bayanin hukunci game da cutar da yan gidan waya suke suke bayarwa misali idan ka sa naira ɗari sai su baka da dubu wannan kyauta babu laifi a cikinta kuma ba caca bace ba kyautatawa ce dan a kirawo abokin ciniki wannan ba laifi bane ba oh, Thank you. kun ji an sama can ko za mu sake hana tare da ke lokaci za mu kanta ko tambaya biyu ne aka baka la tambayan cewa me hukuncin kyautar da yan gidan mayaki yi wanda idan ka bada ya tsari sai su baka dubu wannan kyautar babu laifi kyauta ce bisa ga ra'ayi da yarjejeniya da kuma kiran kasuwa da haka wannan babu laifi a musulunci kuma daman shi ciniki dan riba ne dan ka samu ne suna yin haka don su daɗa samun kwastomomi sannan kuma don su kyautata wa abokin cinikinsu wannan ba laifi ba ne baya daga cikin caca kada wani ya ɗauka cewa caca ne ba haka ba ne caca sai tambaya ta biyu haka maka lashin ko ya halasta mu taru a matsayin mu na ɗalibai mu zuci alƙur'ani sannan mu roƙi bukatunmu wannan ya dace ko da kun yi haka ɗin to amma kada ku kira hakan da suna sauka domin ita sauka shine abin da mutum ɗaya ya karanta tun daga farko zuwa ƙarshe ko shekara yana karantawa inda ya faro daga fatiha zuwa nasu to shi ake kira sauka amma dan mutum biyar goma ashirin ɗari sun haɗu an rarraba musu ƙur'ani sun gama ba a cewa sun sauke kowa dai ya karanta wani ɓangare to shi kuma babu laifi dan ka karanta wani ɓangare na ƙur'ani ka yi tawassuli da shi sai dai idan muka ce bisa ga wannan kamanceceniyar kuma a taru a waje ɗaya a karanta sannan a yi addu'a baki ɗaya wannan ma sabon al'amari ne babu shi a zamanin annabi da sahabbai abin da sahabbai suke yi shine mutum ɗaya ya karanta ƙur'ani tun daga farkonsa zuwa ƙarshe ya yi sauka idan ya yi saukar lokacin da zai kattama saukar sai ya gayyato wasu sai a zo sai a yi addu'a baki ɗaya amma addu'ar baki ɗayan ko dai kowa ya yi tasa ko kuma ɗaya yana yi sauran suna cewa amin amin sahabbai suna tambayar junansu saboda kowanne daga cikin sahabbai zaka samu yana da wani asamin da ya ɗora wa kansa na karatun Qur'ani wani duk sati sai ya sauka wani duk wata yake sauka wani duk wata biyu wani duk kwana shida wani duk kwana uku to sukan tambayi junansu idan suna da bukata wani ka kusa sauka in ya ce eh na kusa sai ce to da Allah ranar da zaka yi sauka ka gaya mu dan su zo a yi du'a a yi addu'a a tare amma ba wai a taru a rarraba ƙur'ani wancan ya karanta wancan wancan ya karanta wancan ba haka suke yi ba wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu khairin fittida'i iman khalaf duk alheri kuma yana cikin bin magabata na kwarai dukkan shari kuma yana cikin ƙirƙire-ƙirƙiren yan baya yana daga cikin abin da na hasashe wanda ya kamata a ce in isar da shi a matsayin nasiha a shekaran jiya mun yi magana akan halaccin kewayawa idan ana neman taimako a cikin masallaci wannan ya halatta amma a lokacin da ake karatun qur'ani fa kamata ya duk kowa ya natsu wannan kewayen da tsallake-tsallaken ba wai masu sauraro ba ni na mai karatun yana ɗaukan hankali na sau da dama masu neman taimako suna giftawa ta gaban kyamara ina ganin yadda ake ta kokarin tare su da ya kamata a ce a lokacin da ake tsaka da karatu waɗanda suke neman taimako su zama a bakin ƙofofin masallaci su bar masu karatu su samu cikakkiyar natsuwa ta sauraron karatu idan an tashi za a bada taimako kuma duk wanda ya zo fita sai ya bada taimakon sa amma wannan ketare ketaren da tsallake tsallaken a cikin masallaci shi kuma laifi ne wata rana annabi yana hudu wani mutum ya shigo yana tsatsallaka mutane zai zo sahun gaba annabi ya ce ijlis faqad azaita zauna a inda kake ka cutar da mutane da ka ba kyau kuma tsallake tsallake a cikin mutane a lokacin da ake hudu ba ko a lokacin da ake karatu a cikin masallaci Allah ya sa mu gane